Kan yin wutiri sallah na wutiri shin wannan umarnin adal wajib ne ko adal istighfar ne da duk wani abin da ke da alaka da wani Allah ta'ala shi tunake قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الليل cewa abdullahi bin umar allah ta ala shi kara masa yarda ya ce wani mutum ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an salatin don dangane da sallar dare sallar da mutum ya kan tashi ita cikin dare a yi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambaya akan haka فقال رسول الله صلى الله عليه في أندر محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تكثر له ما صلى أي متى تنبيني أكن صلى الليل شنو كنت تنتني كوكو عدد الركوع ينتني كوكو كيفية كتير ما فهمت شو النبي صلى الله عليه وسلم في مجانا كان كيفية كما هو عندي كان بيان النبي صلى الله عليه وسلم قدر يا رجاء يكون شيء مفهم شو أنا لا تفي وقت كان بيان في بالا كان كيفية يا شيخ صلاة الليل مثنى مثلا سلم دري رجاء بديون فإذا خشي أحدكم الصبح إذا يجد يوم في الظهر كذا الفجر كيف وين صلى صلى ركعة واحدة سيصلى كركعة حياتي تلك wannan rasa da ya ta faya da ya cikin da kuma ta salla za ta zama ta ce masa a wutirin abin da ya ta za ta zama to masa wutiri na waɗancan biyu biyu ɗin da ya dangare yana makarci ta wani hadisi yana da muhimmanci kwarai da gaske daga cikin mafi girman dalalar shi na zahiri shi ne sallan dare ba ta yi dajjar ko iwanci an fahimci wani hadisi ne mutsalar amma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya akan sallah sai ce salatul layli masna masna sallah da ake cikin dare raka'a biyu ake yi sai ce fa idza khashiya ahadukum as-subha amma idan ɗayan ku yi tsoron alfijir zai iya ketowa yana cikin sallan dare sai ce sallah raf'atan wahidatan ya sallaci raka'a a ɗaya tal ko dan ya haka cewa lafi matsar sallah zai zama to ta yin zama to maka wutiri an fahimci wannan na abin da ya sallata a baya kaga wannan hadisi ne mutsalan wanda mun dan geji man arwani karatu cikin wannan baya ko idan ka kalli dilalar wannan hadisin taqayyade shi bil af'al abu ne wanda yake aiki kwarai ba babu ne na ijtihadi ko cikin ramadan ne ko ba cikin ramadan da matsayin ishara kaɗan a baya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ummul mu'minin Aisha ta rawaito cewa fi ramadan wala fi ghairihi la yazidu ala ihda ashara raka'a ko kuma sai ga tana cin wanda ta raka a goma sha ko ta siffanta sarkawoyi guda biyu da ya yi kafin ya fara sallarsa cewa ɗan sarkawoyi ne su kai kyautu. to shayi sai raka a biyu nan sallah ce ko ba sallah ba ce an fahimci wannan Allah ta rada shi ce sannan abu na biyu shi ma mukan goge shi a bayan na mukan ƙara shi gaba da cin karo da shi insha Allah shine idza khashi ahadukum as-subha salla rak'atan wahida tu'tiru lahu ma qad shine yin mutiri da raka'a ana babban ba na rabe tsakanin shafa'i da wutiri ya halatta mutum ya rabe tsakanin shafa'i da wutiri wanda bai raka'a uku ya biyu ya sallama sannan ya ɗaya ko ko sai dai hada su gaba ɗaya an fahimci wannan ko ko a'a ya halatta wurin juya tambayar ya halatta mutum ya haɗe raka'a wani ukun na shafa'i da wutiri ga baki ɗaya ko ko dole idan ya raka a biyu sai ya yi sallama sannan ne raka a ɗaya ta ka ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sai ya salla raka a ɗaya ƙarshe wannan raka a ɗaya sai ta zama kai masa wutarin abin da ya sallata a wani Allah ta wani shi ce mun magana akan ziyarar da yake cikin wannan hadisin cewa salatul laili wannan hari shi ma mun yi shi a karatun baya ko yadda aka rubuta shi ta hanyar wasu take آه، غير مقصود جب دیکھیے اگر جب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والنهار وكوشين دك عبد الله دك عمر موقوفا عليه معنى بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى اشتين فينا قال وحدثني أمال أن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أربين محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخرجية سمع رجلا بالشام يقنع أبا محمد يقول إن الوكر واجب فقال المخرجي فرحت إلى عبادة ابن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله أحد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله أحد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. طيب. ibn muhairizin yake cewa anna rajulan min bani kinana wanda ibn muhairizin shi min sakatu tabi'i yace wani mutum min bani kinana akwai wani bawan Allah yana daga cikin kabilar bani kinana yud'a ana masu laqabi da al-muqdaji an fahimci wannan to shi al sami sami'a rajulan bi ya je mutum cikin mutara ainihin garin sham yukuna ana da shi kuma a ba muhammad an fahimci wannan da abu muhammad shi abu muhammad din nan mutumin garin madina ne wanda yake ma'aru an fahimci wannan min wujuhi sahaba sahabi ne fitaccen sahabi cikin mutanen madina yabo to shi wannan sahabin aka je yana cewa innal wutara wajibu wutiri wajibi ne فقال المخبر sai wancan mutumin mutumin a kinanatin an fahimci maganar almukudaji sai ya ce faruhtu ila ubadata ibn sami don haka sai ne takakka an fahimci wannan na je wajen ubadata ibn sami fa atarabtu lahu wa huwa rahihu ila almasjid na shi da shi masallaci sai na bijira masa da wannan magana fa akhbartu bil ladhi qala mu muhammad na bashi labarin irin abin da na ji fatawar da abu muhammad yake bada cewa sallamu fi wajibi فقال وبعد قال في التكذب أبو محمد إيش عند أبو محمد يقرا كسكرين بهذا الأمريكا ولم ترمى أن الكذب من أي إشارة كما أنا ولن تعرفه ومعروفة شيء فحبيت كي إطلاق المنى ما نبن قول الغلطة فلان وأخطاء فلان أنت إنجرنا dan kejuan yang nak cium aku tak boleh nak ada terjunas dia kagak berbaring, aku kena bimbing. Apa yang cium? Allah syurga. a yake cewa kuskure ne abin da abin muhammadu ya gaya ba menene dalili ko hujjar ainihin ubari ta bin sami cewa ya yi sami ta rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ku na ya ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kan da wasu, salloli ne guda biyar kacal kacal hukumar allah azza wa jalla ala ibada waɗanda Allah ta'ala ya farlanta su mai girma da buwaya ga bayan samana sallolin da Allah ta'ala ya samu bayan su guda biyar ne ya ce haka na ji annabi ya sallar yi na faɗi an fahimci wannan faman ja a bihin na duk wanda ya taho wadda waɗannan sallolin guda biyar lam yi zai min kunna shay'an bai tozartar da komai daga cikin sallolin nan ma'ana ya zo da su yadda ya cancanta mun fahimci wannan bai tozartar da kome ba istighfafan bi haƙƙi ne domin ainihin a rena ko karanta ko nuna karancin haƙƙinsu ba wai kawai mutum yana zaune lokacin sallah ya yi an kira sallah mai koyi ya je sallah kawai shi yana ganin sai ya gama abin da yake ga ya tozartar da lokacin ta ne istikfafa an fahimci wannan to duk irin waɗannan istikfafa idan ya zama to nakasin da ke cikin sallah ba irin wannan ba kila na gaggawa na makaranta da ɗan ana ka yi alwala ka zo masallaci a kan lokaci ka an shiga saboda tare da ke an yi kama an fara sallah amma hankalinka na can kan shagonka ko hankalinka na can kan aljihunka ko hankalinka na can mun fahimci wannan to ka ga wannan gazawa ne na ɗan adam to ba wannan ake magana ba istighfafan bi haqqihin lokacin sallan yayi bai ga daman tashi ya je yayi ba to shi wannan ya ki zuwa da ita ne cikakken istighfafan bi haqqiha mun fahimci wannan to ba shi ake magana kana lahu inda Allahi ahad to duk wanda bai to zartar da su istifafan bi haƙƙihin da to yana da ainihin alƙawari a wajen Allah ta'ala an bi da salahu aljanna na cewa zai shigar da shi aljanna mun fahimci wannan na cewa zai shigar da shi aljanna walam ya'ti bihinna wanda kuma bai taho da sallolin ba fa shi ya zo wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba ma ya sallar ko falaysa lahu inda Allahi ahad ko ba shi da wani alƙawari tsakanin shi da ubangijinsa na cewa zai shigar da shi aljanna in sha azaba ko in Allah ta'ala ya tsaye mishi azaba wa in sha idan kuma ya so adkhalahu aljanna sai Allah subhanahu wa ta'ala idan ya so kuma sai shigar da shi sai shigar da shi gidan aljanna to akwai gabobi guda biyu masu muhimmanci gaba ta farko ita ce shahidin ubarata bin musamman shi ga ilimin da yake da shi ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam sallolin da aka ce maka wajibai su ne guda biyar kuma har ya rabu da annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya sani kyan tare da cewa ya san da wutirin ko don haka da ya ji an ce ga wancan sahabi na cewa wutiri wajibi ne ce kuskure ne so daga abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu yana da dalili ko bai da shi ya yi riko da zahirin nafi ko bai yi ba kuko da istin baɗi ya yi na cewa wancan ba wajibi ba ne istin baɗi ne ko zahirin nafi ne ne <laughs> zahirin nafi ne ko istin baɗi ne yawa to lazumin kawai ko amma zahirin nafi inda ya ce ne wutire ba wajibi ba ne ya kama da nasi ba su amma wannan cewa aka yi guda biyar ne aka farlanta kuma ba ta a ciki so da ka lazim hazar kawo abinda da zai zama to lazim karkashin wannan shine duk wata sallar da ba wannan ba mun fahimci magana to ba ta ciki to amma za a iya samun wani dalili kharij ya shigar da wani abin da ba wannan ba saboda mene kididdiga aka yi ko sannan sallolin nan guda biyar muhalli na ijma'a to bai hana an aka samu wani nasi daga waje ya tabbatar da ya tabbatar da wajen wata sallar kuma ta tabbata ba akan haka ne malamai suka ikhtilaf akan hukuncin sallar idi shin wajiba ce ko ba wajiba tare da cewa ga wannan hadisin din amma suna gana ko da su dalilai da wasu qara'in da suna gani sun wadata da su za su iya zamantowa su mai da sallar idi wajibi daga ci akwai lubuntar annabi sallallahu alaihi wasallam da wadancan hadisan babu malaman suna ganin duk in ka tattaro sauran hadisan har yanzu dai bai wuce ya tashi a mustahabi muhalli shahid duk da ba ta cikin biyar din nan ga kuma lafazin wannan hadisin ba nasi ne qat'iyyun cewa babu wata sala da za ta zama wajibi in har wani dalili ya tabbata to amma abu muhammad fatawa ya bada ba nasi ya bada idan mutum ya bada fatawa babu nasi wannan nasin ya ishe zama hujja akan kun fahimci magana wannan hadisin ya yi ta zama hujja cewa ba farali ba sai dai in shi ma nasi ya kawo aqwa min hadha wanda ya zama to ya fi wannan karfi Allah ta'ala shi ce so kun ga wani usulubi na istidlal daga ubar ta bani sami ko ba haka sannan a gaba ta biyu inda ya ce wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu inda Allah ahadun in sha'a azzarahu wa in sha'a dakhalahu aljanna duk wanda ya mutu baya sallah ba shine mallazi mallam ya ati bihin ba duk wanda ya karbi Allah ta'ala karbi rayuwarsa baya sallah walaysa lahu inda Allah ahadun babu wani alƙawari tsakanin shi da ubangiji na cewa zai shigar da shi aljanna sai yana kakkashin mashi'a ce ta Allah in sha azabahu wa in sha adkhalahu aljanna idan ya so Allah ta'ala idan ya so sai ya masa azaba idan ya so sai shi aljanna wannan hadisin shi ma gaba ainihin ta biyu ya daga cikin dalilan masu ganin cewa mutum tariku sala an fahimci wannan mana wanda bai sallah shi ma ba kafiri ba mana ba za a su tariku sala saboda abin da wannan nasin ya ce amma idan muka kalli wannan hadisin za mu ga a ciki akwai rajulan min bani kinanata gid'a al-muqdadiyya haka ne da shi wannan almukadaji din nan idan ka koma da mu dan yi rafe ta <laughs> idan ka koma ku tubo rijal za ka ga cewa asalin ta majhul ne amma dai zakar ibn hibban ke istiqaz ibn hibban ya ambace cikin littafin sa a da cewa tabi'i ko sana shi yana neman fatawa wajen ubadar ta bin sami amma lam yusikuhu ghayru bin hibban ibn hibban ya kaita da tawfiqin sa da mun san qaidar ibn hibban wajen tawfiq na ainihin majahil to da muka gangaro har kan al-imam az-zahabi imam az-zahabi ya zo magana kan sa sai ya ce wusiq an wasa kanshi ah, to ba wasa kashi ba an wasaka waye wasaka shi ibn hibban to wannan lafazin lam ya'ti bihin wa man lam ya'ti bihin na dinna to shi ya kare ta da shi ila mana fahimta eh. to amma al-imam Abu Dawud yana cewa da suka da suka da wannan hadisin ta hanyar Zaid ibn Aslam an ta duniya sai mun fahimci wannan daga ainihin asabun ya sa daga ubarat ibn sami wancan isnadin da imam abu dawud shi ne isnadi wanda ya yake sahihi kuma wasu malaman da wancan isnadin ne masu ka inganta wannan hadisi amma sun yadda cewa al-muqdaji innan ba'if to a wancan hanyar kuma ba haka lafazin yake akwai dan bambanci an fahimci wannan akwai dan bambanci wannan lafazin ya ce ne wa mallam ya ci bihin na wancan ko ya ce waye wa mallam ya fa'a wannan lam ya ci bihin na wancan kuma wa mallam ya fa'a to lam ya alma asala a wancan hadisi an ambaci cewa an ambaci kyautata arwalla ne wanda kyautata arwalla ne kyautata sallan ne mun fahimci magana ba sallan ake magana wa mallam ya fa'a wani bai kyautata wancan arwallan ba bai kyauta ta sallan yadda ya kamata ba mun fahimci magana sai falaita menene lillahi ahadin ba shi da wani alƙawari a wajen Allah subhanahu wataala in sha'a azabahu wa in sha'a adkhala bil janna kenan asalin sallan ya zo da ita sai dai tahsin na alwudu da ita kanta tahsin na ainihin sallan da ake magana to shi ne ainihin wancan labarin sahihi mai sahihin isnadi ke magana amma ba wannan wannan ita ce amsar da masu ganin cewa wanda fa bai sallah ya bar sallah ba mutum kafiri ne wai da ce amsar da suka ba da suka ce in dai wannan hadisi ne to babu hujja a ciki so da ingantaccen isnadin lafazin da gwamnati kuma ga abin da yake ce wani zo da wannan lafazin tare da su almakudanci a ciki shi kuma rajulun ne majhul lam yusiquhu ghayru ibn ibba an fahimci wannan a ah. bari na dan ƙara tambaya da imamun zahabi da alhafiz ibn hajar wane dan matsa hannu wajen tawfiq eh waye kuma matsa hannu wajen tawfiq ibn hajar ya fi matsa hannu so da so da yawa za ka ga waɗansu rijal din imamun zahabi ya dan wasaka su haka ya an bayani tsalakin lafazin fiqa a san amma ibn hajar za ka ji ya ce mene saduq wata rana na sai ya ta aliki ba zai bar shi da sirik ɗin kaɗai ba to akan wannan ka'ida idan imamu zahabi ya ce wusik kenan ibn hajar a cikin takarir me zai ce wa musu da ji is ko ba haka ba amma sai ce mashi sadu an aka an samu aka fi goma so da haka haƙƙuhu abinda yake haƙƙinsa ya ce mashi ko dai ya ce mashi da'if ko Allah da ya ce mashi makabul so da yawa irin waɗanda bana Hajar ya kan ce mashi makabul ai za to be musamman kasancewar shi mun ji tabi'i ne ko har ma kai tsaye gashi yana tattaunawa yana tambayan sahabi gangana da wata fata wanda ya ji wajen wani sahabi ne ahsan a hawa an kula lahu makabul da wannan ya sai gani to ibn hajar da abin da ya ce ya ce mashi sadu amma suna ganin to ko da ibn hajar ya ce mashi sadu idan ka koma cikin tahzirul tahzir shi shi ibn hajar bai dauko nan, da na kalta wani tausiki ba in ban da na ibn hibban da haka shi shi ibn hajar da ya sa wasu malaman ce ganin wannan hukuncin da ya ce mashi saduk gairu makabul an fahimci wannan kenan kaga wanda yake dogaro da taqribut tahzib na ibn hajar yana takarijin hadisi yana inganta isnadi duk inda ibn hajar ya samu aka cin tawfiqin wani rawi ya zama to wani ya dogara da shi ma kun ga shi shiga wal aqs bil aqs kuma ko ba haka ba menene wa alam bi anna hadhihi maratib la takfi bahisan fa fil muhazzadi lil hafiz al mizzi ko lil hafiz al mizzi وبنتها وفي غيرهما كثيرة ليقتفي ولك وذاك دا تقريب تارينا ابن هذا الوثيقكم وأن شأن مهات المت أركنا دا بقاتا تفهمتي أثانيت إرمان إذا ممكن لو أن مقالة دقيقة هو هكذا الله تعالى اشتري من هنا شاهد كل مشين يوتري حديث النجلالة كم يوتري بواجبه الله اشتري قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر ابن عمر عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة سعيد بن يسار شام من سكاك التابعين أبو بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر dan gidan Abdullahi bin mana jika ne cikin jikokin Abdullahi bin Umar yake cewa kuntu asir Sa'id bin Yasari yake cewa kuntu asir ma Abdullahi bin Umar bi tariki Makka wata rana tafiya ta hada ni da abdullahi dan umar a hanyar garin makka qala fa'idu sa'id ya ce falamma tu a subha to muna tafiya cikin dare sai ne tunanin alfijir zai iya ketowa kuma gashi ban yi a wutiri na ba fa za ka na sai na sauka fa autartu sai na je ne wutiri na sun ma bayan da ne mun ni alwala na ne mun sirina na abin hawa na ta na rufi abdullahi a umar tun da shi yana ta tafiya a bai kun fahimci magana faƙada li abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar ya ce da ni aina kun na ka ɗan jima ne na ka tsaya haka so da idan misali da farko da ya sauka abdullahi bin umar zai tunani kila zai ɗan zaga ne ko to kaga ba zai damu ba to amma har mutum ya alwala har ya wuce ne kaga za a ɗan ɗau lokaci da haka da ya taho sai ki tambayan shi me ya tsaye da kai ina ka je haka fa qultu lahu khashita subha fa nazartu fa awtarat na ji tsoron kada alfajir ya keto ne ban yi wuturi ba da haka ya sa na sauka ne wuturi na fa qala abdullah sai abdullah ya umar alaysa uswa an fahimci wannan shin ba ka da wani abu na sanar da kai wani abin koyi ba an fahimci wannan game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba na sanar da kai wani abin koyi ba daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a faƙultu sai na farar na ce bala wallahi ya ce ƙwarai ina buƙata wallahi saboda duk abin da aka ce maka daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka san sauƙi ne a ciki kuma ya bi wanda ke shi alkhairi an fahimci wannan don haka ya ce tabbas wallahi ina da bukatar haka nan faƙal sai ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yutir alal bahir to ka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin mutiri alal bahir akan abin hawansa kenan ashe ba shi da yana da wannan ilimin ba shi da bukatuwan sai ya sauka har ya zo a sukwani ana ce mishi ina ka tsaya akan wannan dabbar da yake tafiya sai ya wuce rinsa muna da hadisin Anas dan Malik a wannan babin ko muna da hadisin shi kan shi Ibn Umar din banda wannan a wannan babi ko ba haka ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ainihin ya yakan tsaya fara daga nan sai ne ne ya sallan sa duk ta inda ya inda duk tafiya ta fuskanta kawai ne yakan tafi abin wannan sallan na salati kuma wannan na daga cikin gaban da wasu malaman suke ganin cewa wutare ba wajibi ba ne da suna ganin ba za a yi sallan farali a kan abin hawa ba da annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi a nafila laka na ƙarshe yamma to kenan wanda bai gamsu da cewa dalili ne akan ba za a yi sallan farali akan abin hawa ba to kaga wannan bai sai zama dalili akan wuturi ba wajibi ba an fahimci wannan ba da imam malik kuma abin da yake mana ishara ce tun da dai ana yin wuturi akan abin hawa dalili ne akan cewa wuturi ba na fila ba farali ba ne rafila ce ko fahimci magana shi ne shaidin abin malik Allah shi tun قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان أنه قال سعيد بن المسيب الله تعالى شي مكرها يجي cewa كان أبو بكر أبو بكر يعتقد kasance الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه آه، أوتر وكان عمر بن الخطاب يتر آخر الليل قال سعيد بن قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت sai mun an sai biya ruwato ma da Abu Bakar ne sunti ko huwa ana. an da bai yin da bai riski mun a ah. eh bai riski zaman bai riski Abu Bakar ne sunti an haife shi farkon abin nan mulkin Umar shi ta sabani to ya ma ji menene hukuncin sama na shi daga Umar dan farko amma shekara goma cif kafin umar na faɗa wajen duniya ɗalibin ilimin da ya shekara ya kai shekara goma ko a cikin garin madina a ya ga umar ko bai gan shi ba ya kiyaye wani abu ko bai kiyaye ba in ya bada za a karɓa ko ba za a karɓa kalli ka da kake kai su makaranta shekara nawa kake kai ko ba haka ba ne ka ga wannan ya sa kaga sa'id bin al-musayyab an umar ka ɗauke shi asali a mutasirin wannan shi ne abin neman limam ahmad ya saba amma ka ga a sai bin musayyib an abi bakri a tunan kuma ka gama kati in saboda ya gama ma a sa ma shi ba haife shi ba an fahimci wannan idan ba wata karina ce mafi jaye ba tunda umar ya yi rayuwa tsawon lokaci kan ko kila ba lokacin kalifancin sa ba ne ko makamancin ina komawa ga can magana da na yi ne in tafsir bin ba an Umar amma ka ji sami ta Umar wannan babu wani iskari a kai Allah shi taimake yake cewa ah, idan za a rada an ya ce wa auta to shi abubakar ne siddiq lokacin da ya zo kwanciya lokacin yake yin mutri wa kana umar bin al-khattab yutur akhir al-layl shi kuma umar dan khattab a karshen dare yake qala sa'id bin al-musayyib sa'id bin al-musayyib ce fa amma ana ita ma kun gani ni fa idza ji'tu firashi a karatu duk wanda na zo zan kwanta lokacin da ke wuce ya huta ko ya huta akwai maslaha ko babu akwai maslaha so da kila ka yi ni ba su kuni ko ka zo ma kana so kai wani abin na baccin ma yana rinjayen an fahimci wannan to idan ya zama to ka rinka mitin din wannan mutum a ƙarshen dare kullum sai kira sallah na biyu ke tashin ka da zo a burguje to ai gare idan za ka kwanta kai saboda kada ka rasa duka guda biyu ɗin ba ka yi shi a farko ba sannan kuma ba ka samu ka yi shi a ƙarshen dare ba kana da magabata daga cikin manya-manyan magabatan ka akwai abubakar na siddiq ko babu akwai abu huraira ko babu akwai abu zarar jifari ko babu akwai waye kamar salman ne ɗayan ko duka annabi sallallahu alaihi ce mishi kai kai wuturi kafin ka sannan kuma shawaran kai tsaye daga ina ne daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. to kenan yin wuturi kafin a kwanta ba wai na awan bane na jajirtattu ne to da ce ka zo bacci ka zama duk abin da za ka za a kwanta sai yi wuturi a lokacin a ya nuna kai ma namiji ko ba ta bari a wanda ya fi kuma maslaha shine ana haidar da sallar isha sai kai mutum shi ma ya yi ko duniya tsakanin ana haidar da isha'in zuwa wancan bambanci shine ba lokacin za ka kwanta ba <laughs> kaga yi an ce in za ka kwanta an fahimci magana in za ka kwanta wannan ku ana nufin maganar da nake ana nufin menene bayan isha'i mu mubasharatu wani za a ga daga yin sallar isha'i daga lokacin da ya isha'i zuwa lokacin da zai kwanta awa nawa ya kanci wani ana jaddada sallar isha'i nan ya fita ba gida za shi ko za shi wajen sana'ansa ko za shi can can can can da makamancin haka kila mara kuwa to don haka ga ba za ta haɗa da mutumin da ya je ya aikinsa ya gaji ya buga ya buga ya zo yanzu zai yi bacci to yanzu yadda ya tattaro baccin nan ka ce mishi ya salla a wannan lokacin wani ko a wani abin zai iya ba a zama wannan su Allah ta halarci mutum to don haka nan ka ga ashe aslan asala idan akwai wancan matsalar ko mu zai tashi farkon dare ba ana yadda da tsallar isha'i sai dan matsa ko sai wuce da shi kamar yadda ake a garin mu ko da tsawon garin mu suke yi Allah ta lafiya yake قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر cewa wani mutum ya tambayi abdullahi dan umar anil wutiri dangane da wutiri a wajibin huwa tambayan da ya abdullahi dan umar kenan wai sallan wutirin nan wajibi ne فقال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون kun ga ba yau aka fara irin wannan kana karanta a mutum suna yanzu maka wajibi ne ko ba haka bane yana da ilimi kenan akan umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada akan mutune ko ko muhimmancin yin mutune ko kuma wata kila ya ji irin wancan fatawacce sada zunta abu muhammad mun fahimci wannan da haka yanzu yake ce mashi wai shin wajibi ne wannan sallan mutum nan faja'ala rajul yuraddidu alaihi wannan mutumin sai rinka maimaita ma Abdullahi dan Marwancan tambayan shin wajibi ne sallar mutiri wa abdullahi bin umar ya kula cikin abdullahi umar yana maimaita masa autar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa autar al annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi mutiri kuma musulmi ma sun yi mutiri wanda allah ya mutiri kuma autar al-muslimuna musulmi ma sun yi mutiri to kaga dalili na farko shi ne kasancewa an dai muhammad sallallahu alaihi wasallam na rubutu sannan al'ummar musulmi ma sun rike wuturi a ranar biyu su da kafa ba su riga wa kenan idan kai yanzu kana so ka tsame kanka cikin masu yin wuturi kenan kana so ka tsame kanka cikin abin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuma al'ummar musulmi sun yi rubutu da ce sallar wuturi wajibi ne ibn umar zai ce maka kawai wajibi ne amma sai na nuna masa muhimmancin da cewa manzan Allah ya yi kuma da kuma da yin masu kuma na ya sai na da cikin su yi kada ka sa kana tambayar cewa to wai wajibi ne ko kowa wajibi ne kenan shi babu hikima ko babu hikima suna da tabbata maka daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zo kana neman ta to wai wajibi ne a idan ka ce maka sunna shi kai abin da za ka iya shi tun da ba wajen ba ce maka ba sun na ce kai abin da za su yi so da idan ka ce idan ka ce sai wajibi za ka yi ta manta wajiban da Allah zuwa maka za ka iya yawa idan a babin sallah ne salloli birnin ya ya kaɗai da kuma wajibi idan ka kuma babin azumi azumin ramadan ne ya kake ba da shi ne duk wani abin da yake wajibi ne ke kanka ya ke iya yawa ba shi wadancan da wajibi درجة تدريم في أول كذا كان جواز مين بمعنى جنب واجب يكون كيف لا الله تعالى يشهد تدخل قلوب الكلام وجاء إبادة أو ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترى المسلم مسلمين ما يمكن حتى يشمي مثلا ما مسلمين كنت أشيء ما محمد يتعوني له ليس سنة المسلمين Allah ta lashi wa da qala wa hadathani an malik an nafi' annahu qala kuntu ma abdullah ibn umar bi makkah wa samahu mudinah fa khashiya abdullah ثم كشف نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم كانت تقول من خشي ان ينام حتى يصبح فليكثر قبل ان ينام وما رجا ان يستيقظ اخر الليل فليؤخر مكره ام المؤمنين عائشه الله تعالى وجهها ta kasance tana cewa kamar yadda ya rubuta imamu malik ko man shi an yanama duk wanda ya ji tsoron ko an yanama hatta ya biya idan yi baccin nan nashi zai iya kai shi baki ba na arzikin zai iya kaiwa yana bacci to ba yi fitar kabal an yanama to yi wutar ka kafin ya bacci wa mahraja an yasai kila asirar laili wata kuma yake kauna ko fata ko sa kisa zai iya farkawa ƙarshen dare fa falil asir a shi kuma take rikin da wukirinsa yanzu umarni ne zidan umarni ne wannan ko ba zidan umarni ne zidan umarni ne amma amur ne ko ba ta wani har da cewa ma ba mafuri ba ne mako amma duk da cewa za a zidan da zahirin da na zana maka umarni take ba da wani irshadi ne suna ta ce wanda yake jin tsoron in ya kwanta zai iya kai alfijir da ke ce bai tashi to ta ya kwanta ya je ya wanda kuma yake sa ran zai tashi a ƙarshen dare ba to shi kuma ya yi wannan to kaga duka wani abu na maka muhimmanci da irin ƙarfin da sallan musulunci ya yi Allah ta'ala ya ce mutum shi yasa imam Malik ya bashi bayani mai cin gashin kansa قال وحدثني عن مالك عن نافع انه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكه نافع كان ترد عبد الله بن عمر غير مكه والسماء مظلمه فايش كما راني في روايه فشي عبد الله الصبح عبد الله بن عمر يقول هذا زي يجي fa'autar bi wahida sai ainihin a ya tashi da ya wutarin da raka ta mun bai da ko kuma akwai ainihin alghayni akwai ruji to yanzu ne zai ya gane bambancin dare da alfijir idan ya ke zo fahimci wannan da haka sai ya ga kada alfijir ya ke zo bai fahimci cewa ya zo ƙarshen dare ba da ya tashi kawai sai ce bari da fara ko kuma yanayin garin ya yi haske ne ga cewa kamar alfajir ba yake ke ne yanzu kawai da tashi da yanzu rubuta ne raka ana raka na na'am sun man kashe ne shi ke nan duk kuma wannan yanayin gari ne da ya zuka haske da mafi ce kuma ya yi sai kai fara an na alaihi lailan sai da to ai dare ma bai wuce ba mafahimci magana dare ma bai wuce ba mana cikin dare ba shafa shafa'a bi wani rajin da zai da ya kare ni wancan ɗayan da ya yi ɗazu ya zo sai ya ƙara raka a ɗayan don mutum ya zama shafa'i ke an haɗa wancan mutum na ɗazu da wancan mutum na yanzu ta a ɗauke mu ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فإذا كان هو فيه صلى ركعة جوبة كتب صلى ركعة ركعة فلما خشي الصبح صديقي كمان ذيك المعنى الذي أخذ ذيك يتوايا أو كان بواحدة ديوت لي ركعة ديوت لي ركعة وجه تشاكي كرا المسألة في أن ينقض الوجود والمرة وجه shin ya halatta mutum ya wuturi ya warware ko bai halatta misali wanda ya sana ya yi da shi farkon dare to sai kuma saboda tunanin ba zai iya tashi cikin dare sai kuma ya farka cikin dare ne ga shi kuma ya yi da ga shi ake yi ta al'asura salatukun billai wuturi to yana son sallan na dare ya zama to wani karshe a dare ya zama to wuturi ne to yanzu ya zai zai warware wancan wuturin ta hanyar yin wata raka'a ne biyu ne biyu ne biyu a shekaru haka abdullahi haka abdullahi bin umar allah ta'ala shi kara masa da ya tafi haka ruwan guna amfani haka karbin abi wa ta zai da kuma sabitin da a wasu daga cikin sabai cikin sabai ibn ba da abu musa da shari da wajen sun kuma duka an rawaito irin wannan aikin na abdullahi da umar da gari wanda da shi sabai ya zo kurwa ibn zubair ko kuma ibn a fahimta da yawa da ke da duka sun taɓa a irin wannan aikin na biyu ne ba da a samun wata da zuwa a da tana sha'awa to irin wancan abin da ibn umar ya farkon dare da abin da ya tunanin ya yi tunanin alfajir ya yi daga baya raka a nawa yayi da ya gyara ya halatta ke nan mutum kawai cikin dare da ya sallah raka a ɗaya can to da ibn umar ya zata rasu da mutum ke zuwa raka a ɗaya ne daga baya ne da ya fahimci da sauran dare ya ga tun da akwai sauran dama sai sake makaranta na yanzu zai fito da biyu a ƙarshe yanzu yanzu mutum ya hanyar da wuce da raka da yake ko da halatta ba kuma kun abuwa ta na ɗago da gare shi da da yawa da cikin ba a nan kowa ne da da yawa da cikin ta gare ahalul madina mutanen madina amma da nan ma da yake kan gaskiya ne na saba mutanen sai ka ce wani abu inda to a nan kan bai ce alhamdu inda ya ce gaskiyar magana mutum ba zai tsaye a wuce ya ta ce sallah ba me yasa saboda na san hadisin da mutum ya fi laifin masu na masu ba za a shahada kuma su ba wani sallah ina ma yi an fahimci wannan za ta ce raka a ɗaya tuktura lahu ma ɗan kalla to ma ɗan kalla na shi ce ke tambaya ma ma ita ke tambaya na ta ke ita ce mace ya raka da shi ce an fahimci wannan Allah ta lafiya amma daga cikin dalilan da suka ba da kwanar yadda abu ayyuba na sarari Allah ta lafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sha'a man fara bi sauri له من شاء أن يبتلى بخمس له من شاء أن يبتلى بثلاث ومن شاء أن يبتلى بواحدة جد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد هو ده هو أخو هو ده هو أخو هو فشيء ذا هي المنزلة الفائدة وأن النفس يفتريه أباب الفضاء نفسه ولو كان أهل الفاء يمكن يموت بشركاء هذه الجنة in ya so yi ta doguwa in so yi ta matsakaiciya ya so yi ta in dai saboda Allah ya Allah ya Allah ta Allah shi ya da وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان قال ابن ابي وقاص كان يكثر بعد الاثمار بواحده ga sa'ad ibn abi waqas Allah ta'ala ya kara masa yake cewa a ya kasance sai da ibn shafi yake shafa ibn abi wa ta kasance yusuf ba da al'asma bi wa ta idan yi da sallar isha'i sai ya tashi ya ci raka an fahimci wannan qala maliku malik ya ce wala ta la hada al-amr inda shi to mu a wajen ba haka aikin magabatan ne ta fara kai ba walakin asnal musri salatu Eh, mafi karancin mutiri raka uku ne jarin amma ga shi da yawa ma'amata da yawa daga cikin hatta mutanen garin jina. duka sun tafi a kan halin sun yi mutiri tun da kan khalifa Usman bin Usman bin Affan da Ali bin Abi Talib bin Abdullah bin Mas'ud da yawa daga cikin waɗannan manyan manyan duka an da ƙarfi waɗannan mutiri raka ne Allah ya karɓa shi. Sadaka ne ya Allah. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول ما هذا الشيء حديث عن ابن عمر ya kasance na cewa salatul maghrib yutir salatul nahar sallar maghrib ba ita ce wutar sallah na nayi ana rawaito wannan hadisin marfu'an daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma na daga cikin hujja masu ganin ya halatta a yi haɗa raka uku lokacin sallar mace ahalku kuka ce ya an rubuto da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa na sallar magriba take wuturi da sallar yini to kuma sallar magriba ana rabawa ana rabawa haɗawa ake don haka nan ashe ya halatta haɗa raka uku gaba ɗaya a wuturi ba ta hankali amma wannan hadisin abu ayyuba da aka yi asara a cikin asra ah, kalma wanda za su iya kama hujja da shi karara shi ne hadisin da muka wuce a baya hadisin ummul mu'minin Aisha ko kana yusalli arba'an wala tas'al an qulihin wa hukmihi ثم يصلي أربعا فلا تنسى مسلمين وقوله ثم يصلي فلا ظاهر الإنسان أنه وقلنا على الخير وقلنا لكم على الخير وقلنا لكم على الخير حتى ظاهر الحديث كده أما يجوز amma wanda yake ganin cewa a'a a wancan hadisin rasa abin biyu na a rasa daidai yana da dangalin can da sai kallafa maka shi cewa tawilin wancan hadisi cewa wajen tsawon su da kyawun mutum nan to ana nufin da ya kudin farko iri da ya ne kudin biyu ma iri da hukun karshe kuma iri da amma ba ana nufin wani a hadisi ce wannan tawili ne ko ba tawili ne tawili ne <laughs> qala malik al-imam malik yace man awtar awwalan duk wanda ya mutune farkon dare sun mana daga nan sai barci sun makama sai kuma ainihin ya farka daga barcin sa fa badala hu an yusalliya sai ga yana da bukatun ya ci gaba da sallar da a fali salli masna masna dare kan sallar da ya sallar da kasa biyu ne fa habbu fa huwa habbu ma sami su ilayhi ya zuwa a cikin wata wuri da ya da wata zai ji kamar da ya roya ko mana wanda da wadancan da yawa kan tafa da kuma wannan aka suke ce to wannan shi ne mafi soyuwa maganganun da mutum wani shi ne mafi soyuwa a wajen ne ba ka wani wancan mutum na isha ma tana rabi ta ce abu kura mafi laila ne biyu za ka yi a cikin dare bayan an yi kula sun yi hanya kan ne biyu ko amma za a yi mutane biyu ne ko uku wuturi uku ne a yi wuturi uku ne aka yi ko da ta yi wuturi uku ce wanda ya warware wani an haɗa wuturi da wuturi ba zama shafafi ba ke da me yasa ta ce yi biyu saboda wancan na farkon da ta yi shi sai ka san wuturi ina ma har ka yi bacci an fahimci wasu ka yi wannan sai kuma ka zo ta wata guda ne to wata da wannan yamma sai kuma ka zama tare da da ya karshe to mutum ya yi sallah har ya yi bacci ya bar da kuma yanzu aka ciko masa <laughs> da kaɗa an fahimta yanzu ka ciko masa tsari an yi warware wancan ɗan ya yi kafin ka bacci ka kada amma wani ka da yanzu a zuwa yanzu kake cika masa da rubu <laughs> wanda akwai abin mai ne akwai abin dubawa a cikin shi ka imam mali ya ce to in ka tashi ka yi biyu ka yi biyu ne cikin fatowar da na hadda wanda na kawo maka kenan ko ya ce to ni wannan shi ya koyi kuma duka idan mun lura fatowar da na sai na komawa ga hadisin farkon babin ne salatun laili masana masana ko ba haka ba a cikin da ke wani magana amma fa kada ka manta kakka wuce raka'a ta gaba ko kun gani Allah subhanahu wa ta'ala ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum wa alaikum salam ok na'am wa alaikum salam na'am na'am shi ma da fara ramadan shi ya halatta sallan tarawih ne mai zai kamar izifi biyar raka ɗaya sallan mutane waɗanda mutane sannan masallaci idan su ya idan ya tsara haka nan to yiwuwar za a tsaya ɗin amma in sun zo a yi sallar ka a goma ne ko sha ɗaya ko tara sai ga an yi biyar ɗin nan kana ganin za su tsaya dole a yin da raka an farko an yi biyu to na biyu kuma kila a ci za a yi hudu ko kaga ba gama an yi zubi shirin. ka gane na na gane na ka gane ba ka gane na yawa idan tun kafin a fara sallan mamun sun san haka za a yi shi ne akwai yiwuwan zai wa sallah da wannan mamun gabance amma su ku su san haka ba liman ne ya ji sa'irin kawai da ya aka fara ya ce to ya ga kawai bari ya rufe da ka fahimci magana haku ya zo ba kai karatu ba wajibi ba ne shi sa ka jance maka in ka zan in ka tsaya ka in sun jira ka zan su almuhim wancan kawai na faɗi wani wajen hali ne wani zai iya yi amma halitta man wani a fara ka ɗayan da yake a wata ruwayan duka alkur'ani yake karancewa man kana yusiru lailahu fi raf'atin lailan menene wa yadda khatama alkur'ani man kana an fahimci magana so daga cikin ruwayoyin da aka yi to wala alam bi ta haci ruwaya amma dai kaga ku ba duka yake karancewa ba ga ba wai ka ruwa da ka abu ce ba ruwa da ka abu ce da yawa daga cikin waɗancan karɓar da aka yi to doguwar raka duk da bin umar shi ka ga asalan yanayin hazo da ya gani yin tunanin alfijir ne kaga zai taƙaita shi so da haka ne na halatta mutum ya sallar mutum ya raka a ɗaya na'am na'am ruku. Wato ko ya manta ne ba za ta nawa ruku. Yeah. <laughs> to kaga da haka kaga abin nan limamin da zai zo sallan tarawihi misali yace zai rike fiti biyar haraka in ba mamuncin farko sun sani ba a wanda za su rage ba su ko ba haka ba don ko dai da ni a cikin mamun nan ba karamin nauyi zan jin sa in na wanda bai kamata ce za ta fa gaban to shi ne zai zanta to raka an farko kai mai zuci da yanzu raka a tabi nawa za ta amma da ya ce kawai raka kawai za mu karanta bakara ne yau raka a kowa ya shirya tsaye wanda ya yi tsayewar zai ai kaga ba matsala wani amma wani kila dama kafan nashi daya ta dan fide a karkace ne yanayin saurin sai ka wuce da kai da abu zai yi to almuhim ya halatta sai dai ya fi kyau mutum shi kadai ne an fahimci na gani dan mutum shi kadai ne to nan ya halatta kawai yana so ya karanta bakara ne misali ko yana so ya karanta sauri kaza shikenan ya dauka kawai ce ya bi shi har sai ya jire ko ruku wanda kawai ya wutar da raka'a nan ga talabcin haka idan haka ne zai dace shi nan ga su mamai idan wasu ranka na wa'anci a lokacin a cikin nau'an ta ɗan wani figogin da nan su rasu ba wannan ba ciki <laughs> an bai nan eh, ba wannan a ciki figogin na ba na maka halarci ne ƙarƙashin wancan da su saboda haka idan ka shiga da shi cikin wancan tarawih cikin zai zama da cikin kaifiya da aka na sun kawo nan wannan kuma ba shi a ciki sai dai mafum na kalmar mutri man sha a an biyu a gida an ba shi da to a ƙarshen haka galibin sallan tarawih waɗanda suka ta haɗuwa a wajen za ga mutane ba an saba yin wani wata doguwar sallah ba ne cikin dare albarkacin ramadan din da marmari da sauransu kuma har zuwa muke bai su mutane su to ana kan limamai su dinga kulawa da abin da zai dan shajja a mutane zuwa ba abin da zai ana su zuwa ya bai ne kamar yadda na ambata mutum sallan shi kadai zai fi wannan gaskiya amma sallan da zai mutane zai yi da jama'a irin wannan izifi biyar za a ɗaya kaga abubuwan rumun ku daurewa ne kuma ma ba ko ba haka ba ne kada ya ce kada abin kunya ne da ya fi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ko daurewa ba ya ce kawai tsaya to <laughs> to ni ba na ganin ba na cewa laifi ba ne amma maslaha ba na ganin gaskiya sallar tarawih kasance irin wannan dogon sallar raka'a ɗaya a ɗan rarraba ta din ko da izufi biyar din aka raba ta raka a goma ko sha ɗaya zai kuma mutane sauki ko da ko izufi biyar ko da raba raka a goma nufin nufin nufin zai rabu musamman ma ya ɗan mamun na ta sani <laughs> a gane da ɗin insha والله أعلم السلام عليكم